بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الهود أنسوكر دائتا مكة daga فوبين surar قال وأن annabi da mumini ƙarfin ta hanyar ba su labarurrukan annabawan da suka gabata da tsananta azaba a kan waɗanda suka karyata. Tafsiri Alif Lamra كتاب احكمت اياته ثم mafusilat من Hakimin حكيم alif lamra bayanai sun tabbata dangane da waɗannan haruffa a farkon suratul bakara Alƙur'ani littafi ne da aka kai matuƙa wajen tsara zubinsa da ma'anonin ayoyinsa, ba za ka ga tawaya ko tasgaro a cikinsu ba, sannan aka yi bayaninsu ta hanyar ambaton halal da haram da umarni da hani da alkawarin ni'ima da na azaba da ƙissoshi da sauransu, duk daga Allah gwani cikin tsarinsa da shar'o'insa, masanin halayen bayaninsa da abin da zai gyara su. Allah ta'budu illa Allah. انني لكم منه نذير وبشير abinda waɗannan ayoyi da aka saukar wa annabi Muhammad suka kunsa shine hana bayi daga bauta ma wani tare da Allah lalle ni a gare ku ya ku mutane mai tsoratar da ku ne daga azabar Allah in kun kafirce masa kuka saba masa kuma mai muku albishir ne da ladansa in kun yi imani da shi kuka yi aiki da shari'arsa وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ku mutane, ku nemi gafarar zunubanku daga Ubangijinku, ku dawo zuwa gare shi ta hanyar yin nadama akan abubuwan da kuka sakaci na haƙƙinsa, zai ba ku kyakkyawan jin daɗi cikin rayuwarku ta duniya zuwa ƙarshen lokutan ajalinku da ya keɓe muku. Kuma zai ba duk wanda yake da wani ƙari cikin biyayya da aiki sakamakon ƙarinsa cikakke babu ta waya. Amma in kun bijire, ko ka ƙi yin imani da abin da na zo da shi daga Ubangiji na, to lalle ina ji muku tsoron azabar wata rana mai tsananin ban tsoro ita ce ranar alkiyama. Ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zuwa ga Allah shi kaɗai makomarku take, ya ku mutane, a ranar lahira kuma shi maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa don haka busa muku rai da muku hisabi bayan mutuwar ku da tayar da ku ba zai gagare shi ba ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun انه عليم بذات الصدور ku saurara lalle waɗannan mashirkan suna sun koyar da ƙirazansu domin su ɓoye abin da yake cikinsu na shakka game da Allah saboda rashin saninsu da shi ku saurara yayin da suke rufe kawunansu da rigunansu Allah yana sane da duk abin da suke ɓoyewa da duk abin da suke bayyanawa hakika shi mai cikakken sani ne dangane da abin da ƙiraza suke ɓoyewa وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين babu wani abin halitta da yake tafiya a bayan ƙasa duk irin yadda yake face Allah ya ɗau nauyin arzikinsa saboda falalarsa kuma Allah ya san wurin zamansa a bayan ƙasa kuma ya san wurin da zai mutu duk dabbobin da arzikinsu da wuraren zamansu da inda za su mutu suna rubuce a cikin wani littafi bayyananne wanda shine lahul mahfuz وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين kuma shi ne maɗaukakin sarki wanda ya halarci sammai da ƙasai duk da girmansu ya kuma halarci duk abin da yake tsakaninsu a kwanaki shidda sannan al'arshinsa yana kan ruwa gabanin halittar sammai da ƙasai domin ya jarrabe ku ko mutane ya ga waye a cikin ku zai fi kyautata aikin da zai samu yardar Allah da shi kuma ya ga waye zai fi munana aiki wanda zai janyo masa fushin Allah sai ya yi wa kowa sakayya da abin da ya cancance shi ya kai wannan manzo idan ka ce wa mutane za a tashe ku bayan mutuwar don a yi muku hisabi sai waɗanda suka kafirce wa Allah suka yi musun tashi bayan mutuwa su ce, Wannan alkur'anin da kake karantawa ba komai bane face sihiri bayyananne wanda bacinsa ya bayyana. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون والله da za mu jinkirta wa mashirkai abin da suka cancanta na azaba a duniya zuwa wasu ‘yan kwanaki ƙididdigaggu to da wallahi sai sun fada cikin izgilanci suna masu gaggauto da shi cewa mai ya hana yi mana azabar ne har yanzu to ku saurara lalle azabar da ta dace da su tana da lokaci a wurin Allah kuma ranar da za ta zo musu ba su da wani mai kariya da zai kawar da ita gare su saboda za ta auku a kansu kuma azabar da suke gaggauto da ita cikin izgili da wasa za ta mamaye su ta ko'ina. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور كما والله idan muka ba mutum wata ni'ima daga gare mu, kamar ni'imar lafiya da wadata, sannan muka janye ni'imar daga gare shi, sai ka same shi mai yawan ɗebe ƙauna ne daga rahamar Allah, mai yawan butulcewa ni'imar Allah da mantawa da ita, da zarar Allah ya cire ta daga gare shi. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور كما والله idan mun ɗanɗana masa yalwa ta arziki da lafiya bayan talauci da cuta da suka shafe shi hakika za ka ji shi yana cewa na rabu da cuta kunci ya gushe daga gare ni baya gode wa Allah akan hakan lalle shi mai yawan alfahari ne da daga kai ga mutane da faɗin rai saboda ni'imar da Allah ya masa الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم wa واجر كبير sai dai waɗanda suka yi haƙuri akan abubuwa marasa daɗi da biyayya da barin sabo suka aikata ayyuka nagari to su waɗannan suna da wani hukunci na daban ta yadda ba sa ɗebe ƙauna ba sa butulce wani ni'imar Allah ba sa daga kai ga mutane waɗannan masu irin waɗannan siffofin ubangijinsu ya tanadar musu gafarar zunubansu kuma suna da babban sakamako a lahira فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ya kai wannan manzo watakila saboda abin da ka fuskanta na kafircinsu da taurin kansu da neman a kawo musu ayoyi ka bar isar da wani sashi na abin da Allah ya umarce ka da isar da shi, na abin da aiki da shi zai wahalar da su, sai ƙirjinka ya yi kunci wajen isar da shi, don kada su ce, ina ma da an saukar masa da dukiyar da za ta wadace shi, ko wani mala'ika ya zo tare da shi ya gaskata shi, to kada ka bar wani sashe cikin abin da aka yi maka wahayinsa a dalilin wannan, kai ai ba kowa bane face mai gargaɗi, kana isar da abin da Allah ya yi maka umarninsa ka isar da shi ne, ba ka bane zuwa da ayoyin da suke nema ba. Allah mai kiyaye dukkan komai ne. Am قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بريدي شو مشركي سنة Muhammadu ne ya ƙirƙiri Alƙur'ani ba wahayi ba ne daga Allah. Ka ce masu, ya kai wannan manzo, kana mai ƙalubalantar su, ku kawo surori guda goma kwatankwacin wannan Alƙur'ani ƙirƙirarru, ba ma sai kun lizimta wa kanku yin gaskiya cikinsu ba, kamar yadda wannan Alƙur'anin dariya cewa ƙirƙirarre ne yake. kuma ku kira duk wanda za ku iya kiransa don ya taimaka muku akan yin hakan in har kun kasance masu gaskiya ne ku cikin faɗinku na cewa Alƙur'ani ƙirƙirarre ne فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون idan sun kasa kawo abin da kuka nema a wurinsu saboda rashin ikonsa a kai, to ku sani ya ku muminai, sani na yaƙini cewa Allah ne ya saukar da Alƙur'ani da iliminsa akan manzansa ba ƙago shi akai ba, kuma ku sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shin za ku miƙa wuya a gare shi bayan waɗannan tabbatattun hujjojin? من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون duk wanda yake aiki da nufin rayuwar duniya da kayan jin daɗinta masu ƙarewa baya nufin samun lahira da shi to za mu ba su ladar ayyukansu a duniya na lafiya da aminci da yalwa cikin arziki ba za a rage musu komai a cikin ladar aikinsu ba اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون waɗannan masu siffantuwa da waɗannan mummunar manufa ba su da wata lada a ranar lahira face wuta wadda za su shige ta ladar ayyukansu sun tafi daga gare su kuma ayyukansu ɓatattu ne saboda ba su da imani da niyya mai kyau kuma ba su nemi yardar Allah da samun lahira ba a cikin ayyukansu. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ba su daidaituwa a ce annabi Muhammad wanda yake da hujja daga Ubangijinsa maɗaukakin sarki, kuma ga mala'ika Jibrilu wanda yake mai shaida daga Ubangijinsa yana biye da shi. kuma a taura da aka saukar wa annabi Musa a matsayin abin koyi da kuma jin kai ga mutane, ita ma tana bayar da shaida akan gaskiyar annabtarsa, ba zai yaushi annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi a daidaita su da waɗannan kafiran masu fagamniya a cikin ɓata ba, waɗancan muminai sun yi imani da alkur'ani da annabi Muhammad wanda aka saukar masa da shi, duk wanda ya kafirce masa daga mabiya wasu addinai. to wuta ce makomarsu a ranar lahira don haka ya kai wannan manzo kada ka yi shakka dangane da alkur'ani da alkawarin da aka yi masu domin shi ne gaskiyar da babu shakka a cikinsa amma mafi yawan mutane ba sa yin imani da shi duk da yawan dalilai na fili da hujjoji na sarari a kai ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين باب وانا ما في sama da wanda ya kirkiri ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko da waɗannan masu ƙirƙirar ƙarya ga Allah za a bijiro da su a gaban su ranar alkiyama domin ya tambaye su dangane da ayyukansu kuma masu bayar da shaida a kansu cikin mala'iku da manzanni za su ce waɗannan su ne waɗanda suka yi wa Allah ƙarya suka jingina masa abokin tarayya da ɗa ku saurara hakika masu zaluntar kawunansu ta hanyar yi wa Allah ƙarya Allah ya kore su daga rahamarsa. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون waɗanda suke kange mutane daga tafarkin Allah miƙaƙe kuma suna son hanyar Allah miƙaƙiya ta zama karkatacciya don kada wani ya bita, kuma suna kafircewa tayar da mutane bayan mutuwa suna ƙin yarda da hakan اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون masu waɗancan siffofin ba za su taɓa iya gujewa azabar Allah cikin ƙasa ba idan ta sauka a kansu, kuma ba su da wasu abokan ƙawace da mataimaka kuma bayan Allah, waɗanda za su tunkuɗe musu azabar Allah, za a ƙara musu azaba a ranar lahira saboda kawar da kansu da kare wasansu da suke yi daga tafarkin Allah, sun kasance a duniya ba sa jin gaskiya da shirya, ji na karɓa hakanan ba su kasance suna ganin ayoyin Allah a cikin halittarsa ba saboda tsananin bijirewarsu daga gaskiya. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون masu siffantuwa da waɗannan siffofi su ne waɗanda suka yi hasarar kansu ta hanyar jefa kawunansu a hanyoyin halaka na yin riko da wasu abokan tarayya ga Allah kuma duk abin da suka kasance suna kirkira na abokan tarayya da masu ceto za su guje su su rabu da su لا جرم أنهم في الآخرة هم lalle su a ranar lahira su ne waɗanda suka fi kowa hasarar ciniki ta yadda suka musanya kafirci da imani suka musanya duniya da lahira suka musanya azaba da rahama ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka yi aiki na gari suka ƙanƙan da kai ga Allah su ne ‘yan aljanna za su dawwama a cikinta har abada. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون misalin ɓangarori guda biyu na kafirai da muminai kamar misalin makaho ne wanda baya gani da kurma wanda baya ji wannan shi ne misalin ɓangaren kafirai waɗanda ba sa jin gaskiya ji na karɓa ba sa ganinta gani wanda zai amfane su da misalin mai ji mai gani kuma wannan shi ne misalin ɓangaren muminai wanda ya haɗa tsakanin ji da gani na basira shin waɗannan ɓangarori guda biyu za su yi daidai a yanayi da siffa ba za su taɓa zama daidai ba to yanzu ba za ku yi la'akari da rashin daidaituwarsu ba yayin da bijirewar mushrikai daga imani ta bayyana sosai sai Allah ya lallashi annabinsa da cewa ba shi ne farkon wanda aka karyata shi ba Allah ya lallashe shi ne da hanyar ambaton labarurrukan annabawan da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya ce ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين حقيقه mun aika annabi Nuhu a matsayin manzo zuwa ga mutanensa sai ya ce masu ku mutane na hakika ni mai ku azabar Allah ne ina bayyana muku abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku Allah ta'budu illa Allah In inni akhafu alaikum azaba yawmin alim kuma ina kiran ku zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai, kada ku bauta wa kowa sai shi, lallai ni ina ji muku tsoron azabar wata rana mai raɗaɗi. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين sai shugabanni da manyan mutanen da suka kafirta cikin mutanensa suka ce, Ba za mu taɓa amsa kiranka ba, domin baka da wani fifiko a kanmu, kai mutum ne irinmu, kuma babu waɗanda suke binka sai ƙasƙantattun cikinmu, kamar yadda ya bayyana gare mu, kuma saboda ba ku da wani fifiko na ɗaukaka ko dukiya ko wani matsayi da zai sa ku cancanci mu yi muku biyayya, kai mu muna zaton ku makareta ne cikin da'awar da kuke yi. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون sai النبي nuhu ya ce Ya ku na ku bani labari mana, in har na kasance akan hujja daga Ubangiji na. wadda take ba da shaidar gaskiya ta kuma take wajabta muku gaskata ni, ya kuma bani jin kai daga wurinsa, shi ne annabta da manzanci, sai aka ɓoye muku wannan ɗin. Saboda kun jahilce shi, yanzu kuna ganin za mu tilasta ku a kan yin imani da shi, mu shigar da shi cikin zukatanku da ƙarfi, ba za mu iya haka ba, domin wanda yake datarwa zuwa ga imani shine Allah. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ya ku mutane na ba na buƙatar wata dukiya daga wurinku a sakamakon isar da saƙon Allah, ladana baya wajen kowa sai Allah, kuma ba zan nesantar da talakawan da kuka nemi in kore su daga majalisata ba, lallai za su sadu da Ubangijinsu a ranar tashin alkiyama, kuma shi ne zai saka musu akan imaninsu. Sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda ba kwa gane haƙiƙanin wannan kira a yayin da kuke neman a kori masu launi cikin muminai. ويا قوم من ينصرني من A ان طردتهم افلا تذكرون ya ku mutane na wa zai tunkuɗe min azabar Allah in har na kori waɗannan muminai akan zalunci ba tare da zunubi ba shin ba za ku yi tunani ba ku aikata abin da zai fi muku maslaha da amfani ba ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم inni idan lamina zalimin ba zan ce maku ba ya ku mutane na ina da taskokin Allah waɗanda arzikinsa yake cikinsu ba waɗanda zan ciyar da ku daga gare su in kun yi imani ba zan ce maku ni na san gaibu ba hakanan ba zan ce maku ni ina ɗaya ne daga cikin mala'iku ba ni mutum ne kamar ku ba zan ce wa talakawa da kuka raina kuke wulakantawa da ƙasƙantawa ba Allah ba zai datar da su ba saboda Allah ya fi kowa sanin niyoyinsu da halayensu kuma haƙiƙa ni in nayi da awar haka to na zama cikin azzalumai waɗanda suka cancanci azabar Allah قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين sai suka ce masa cikin taurin kai da nuna isa ya kai nuhu lalle ka yi jayayya da mu kuma ka yawaita musu da mu to ka zo mana da abin da kake mana alkawari na azaba in ka kasance daga cikin masu gaskiya a cikin abin da kake da'awa قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين sai annabi nuhu ya ce da su ba ni ne zan kawo muku azaba ba Allah shi ne wanda zai kawo muku azaba in ya ga dama kuma ba za ku iya kubucewa azabar Allah ba idan ya yi nufin yi muku azaba ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون kuma nasihata da tunatarwata ba za su amfane ku ba, in har dai Allah yana son ya ɓatar da ku daga tafarki madaidaci, ya kuma taɓar da ku daga shirya a sakamakon taurin kanku, shi ne Ubangijinku, don haka shi ne ke mallakar lamarinku, sai ya batar da ku in ya ga dama, kuma zuwa gare shi shi kaɗai za ku koma a ranar tashin alkiyama ya saka muku akan ayyukanku. Am yaquluna iftara قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون kuma dalilin kafircin mutanen annabi Nuhu shine riyawarsu cewa shi ya kirkiri wannan addini da ya zo da shi ya jingina shi ga Allah to ka ce masu ya kai wannan manzo in ni na kirkire shi to ai ukubar laifina a kaina take ni kaɗai ba zan ɗauki komai ba na laifin ƙareta ni da kuka yi ni na barranta daga wannan laifin واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الله يا وهي النبي نوح cewa babu wanda zai yi imani a cikin mutanensa sai dai waɗanda suka riga suka yi imani gabanin yanzu. Don haka, kar kai baƙin ciki ya kai annabi Nuhu, a sakamakon abin da suka kasance suna yi na ƙaryatawa da izgilanci cikin wannan lokaci mai tsawo. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون kuma ka ƙera jirgin ruwa akan idanunmu da kariyarmu, kuma da wahayinmu da za mu yi maka na koyar da kai yadda za ka ƙera shi. Kada ka yi min magana kana neman a jinkirta ma waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci. Tabbas za a nutsar da su a cikin ruwan ɗufana babu makawa a kanka, saboda uquba gare su akan zarcewarsu akan kafirci. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون sai annabi Nuhu ya bi umarnin Ubangijinsa ya dukufa yana ƙera jirgin ruwa, amma duk lokacin da manyan mutanensa da shugabanninsu suka wuce ta inda yake sai su yi masa izgili saboda ƙera jirgin ruwan da yake yi. Alhali babu ruwan ƙoramu a ƙasarsa, yayin da suka ci gaba da izgilin sai ya ce da su, idan kun yi mana izgili yau, ya ku shugabanni a yayin da muke ƙera jirgin ruwa, to mu ma za mu yi muku izgili saboda jahilcinku da yadda ƙarshen lamarinku zai zama nutsar da ku cikin ruwan dufana. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa a duniya ta ƙasƙanta shi ta wulaƙanta shi sannan uƙuba da wamammiya maras yankewa za ta sauka a kansa a ranar alkiyama. Hatta iza ja a amruna wa faratan nuru kul na hamil fi hamin kullin zaujen ithnain. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل النبي نوح ya gama ƙera jirgin ruwan da Allah ya umarce shi da ya ƙera har lokacin da umarninmu na halaka su ya zo, sai ruwa ya ɓulɓulo daga tanderun da suke yin gurasa a cikinsa, alamar fara ruwan dufana, sai muka ce wa annabi Nuhu, ka ɗauki namiji da mace daga kowane dangin dabbobi da ke bayan ƙasa, kuma ka ɗauki iyalanka sai dai wanda hukunci ya gabata cewa za a nutsar da shi cikin ruwa, saboda kasancewarsa bai yi imani ba, kuma ka ɗauki duk wanda ya yi imani da kai a cikin mutanenka. Ba waɗanda suka yi imani da shi cikin mutanensa sai ‘yan kaɗan, duk da tsawon lokacin da ya kwashe yana kiransu zuwa ga imani da Allah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم annabi Nuhu ya ce ma waɗanda suka yi imani cikin mutanensa ku shiga cikin jirgin ruwa da sunan Allah jirgin zai gudana kuma da sunansa ne zai tsaya lalle ubangiji na mai tsananin gafara ne ga zunuban duk wanda ya tuba cikin bayansa mai tsananin jin kai ne gare su daga cikin jin kansa ga mutane ne ya kubutar da su daga hallaka وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين jirgin ruwan yana tafiya da waɗanda suke cikinsa na mutane da wasansu a tsakiyar kumfar kogi mai girma kamar dutse saboda tausayin da uba yake da shi a lokacin da ya kaɗaita a wani wuri nesa da babansa da mutanensa ya ce masa, Ya kai ɗana, hau jirgin ruwa tare da mu, domin ka tsira daga nutsewa, kar ka zama cikin kafirai, sai abin da ya shafe su na hallaka da nutsewa a ruwa ya shafe ka. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين sai ɗan annabi Nuhu ya ce masa, Zan fake in koma kan dutse mai tsayi domin ya hana ruwa zuwa gare ni, sai annabi Nuhu ya ce masa, Babu abin da zai hana azabar Allah ta nutsewa a dufana a yau, sai Allah mai jin kai ga wanda ya so da rahamarsa, sai ya hana shi nutsewa, sai kun farteku ta shiga tsakanin annabi Nuhu da ɗansa kafiri. sai ɗansa ya kasance cikin waɗanda suka nutse cikin ruwan dufana saboda kafircinsa. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين sai Allah ya ce wa ƙasa bayan ƙarewar ruwan ɗufana ki shanya abin da ke saman ki na ruwan ɗufana ya ce wa sama ya ke sama ki kame kar ki saukar da ruwa sai ruwa ya ragu har ƙasa ta bushe Allah ya halakar da kafirai jirgin ruwan kuma ya tsaya a kan dutsen judi sai aka ce halaka da nisantarwa sun tabbata akan masu ƙetare iyakokin Allah da kafirci ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين annabi nuhu ya kira ubangijinsa yana mai neman taimakonsa ya ce ya ubangijina lallai ɗana yana cikin mutanena da kai mini alkawarin kubutar da su kuma alkawarinka shine gaskiyar da babu sabawa cikinsa kuma kai ne mafi adalcin masu hukunci masu ilimi قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين sai Allah ya ce wa annabi Nuhu, Hakika ɗanka da ka roƙe ni in kubutar da shi baya cikin iyalanka, waɗanda na yi maka alkawarin tseratar da su, saboda shi kafiri ne, wannan roƙo naka aiki ne wanda bai dace ya fito daga wajenka ba, bai kamaci wanda yake da irin matsayinka ba, don haka kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kansa lalle ina maka gargadi kar ka zama cikin jahilai ka tambaye ni abin da ya saba wa ilimina da hikimata قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji na, lalle ni ina mai neman mafaka a wurinka, ka tsare ni daga in roƙe ka abin da bani da ilimi a kansa, kuma in har baka gafarta min laifi na ba, ka min jin kai da rahamarka ba, to zan kasance cikin asararru waɗanda suka rasa rabansu a lahira. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم الله يتي النبي نوح ka sauka daga jirgin ruwa zuwa doron ƙasa cikin aminci da kwanciyar hankali kuma tattare da ni'imomin Allah masu yawa a gare ka da zuriyarka waɗanda suka kasance tare da kai a cikin jirgin ruwa daga mominan da za su zo a bayanka sannan kuma akwai waɗansu al'ummomi kafirai daga zuriyarsu da sannu za mu jiyar da su daɗin wannan rayuwar duniyar kuma mu ba su abin da za su rayu da shi sannan azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga gare mu a lahira. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين Wannan kisar ta annabi Nuhu tana cikin kisoshin gaibu ya kai wannan manzo baka santa ba haka ma mutanen ka basu santa ba kafin wannan wahayin da muka yi a gare ka don haka ka yi haƙuri akan cutarwar mutanen ka da su kamar yadda annabi Nuhu ya yi hakuri lalle nasara da galaba suna tare da waɗanda suke kamanta umarnin Allah suke nisantar abubuwan da ya hana. Wa ila adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون kuma mun aika wa adawa ɗan uwansu annabi hudu sai ya ce masu ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kaɗai kar ku haɗa wani da shi a cikin bauta domin ba ku da abin bautawa da gaskiya koma bayansa madaukakin sarki kuma babu abin da kuke kai cikin da'awarku na cewa yana da abokin tarayya face kawai ku makareta ne ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in اجري illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun ya ku na bana neman wata lada a wurinku akan abin da nake isar muku daga Ubangiji na kuma nake kiran ku zuwa gare shi babu wanda lada ta yake kansa sai Allah wanda ya halicce ni shin ba za ku gane hakan da hankalinku ku amsa kiran da nake yi muku ba ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ya ku mutane na ku nemi yafewar Allah sannan ku koma gare shi ku daina zunubanku wanda mafi girman su ita ce shirka sai ya saka muku akan hakan ta hanyar saukar da ruwan sama mai yawa kuma ya ƙara muku ɗaukaka akan ɗaukakar ku ta hanyar yawaita muku zurriya da dukiya kar ku kawar da kai daga abin da nake kiran ku zuwa gare shi ballantana ku zama cikin masu laifi a sakamakon juya baya ga wa'azina da kafircewar ku ga Allah da ƙaryatawar ku ga abin da na zo da shi قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين sai mutanensa suka ce masa ya kai hudu baka zo mana da wata hujja bayyananniya ba wadda za ta sa mu imani da kai kuma ba za mu taɓa barin bautar ababen bautar mu ba saboda wannan zance naka marar hujja kuma ba za mu taɓa gaskata ka ba cikin abin da kake ikirarinsa na cewa wai kai manzo ne. In na ƙulu illa taraka ba'du alihatina bisu, ƙola inni ushidu Allah wa shahadu anni bari ummin ma tushrikun. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون babu abin da za mu ci sai dai mu ce, abubuwan bautarmu ne suka sa maka hauka saboda hana bautarsu da kake yi sai annabi hudu ya ce lallai ni ina kafa shaida da Allah kuma ku shaida cewa lalle na yi barranta da bauta wa abubuwan bautarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah, don haka ku gaggauta shirya mini kowane irin makirci ku da ababen bautarku waɗanda kuke riya cewa sun saka mini hauka kar ku jinkirta mini. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم lalle ni na dogara ga Allah ne shi kadai na jingina a gare shi cikin lamarina shine ubangijina kuma shine ubangijinku babu wani abu da yake tafiya a doron ƙasa face yana ƙanƙan da kai ga Allah yana ƙarƙashin ikonsa da mulkinsa yana juya shi yadda ya ga dama lalle ubangiji na yana kan gaskiya da adalci don haka ba zai taɓa ɗora ku a kaina ba domin lalle ni ina kan gaskiya ku kuma kuna kan ɓata ne fa تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ idan kun juya baya kuka bijirewa abin da na zo muku da shi to babu abin da ke gabana sai isar muku da saƙo kuma na riga na isar muku da duk abin da Allah ya aiko ni da shi ya umarce ni da in isar da shi kuma hujja ta tsaya a kanku Ubangiji na zai hallaka ku ya maye gurbin ku da wasu mutane, kuma ba za ku cutar da Allah da komai na cutarwa ba, babba ko ƙarami, a sakamakon ƙaryatawarku da kawar da kanku, domin shi Allah mawadaci ne daga barin bayansa. Lallai Ubangiji na mai saka ido ne akan komai, shi ne mai bani kariya daga sharrin da kuke ƙulla mini. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ يا يند أمرنا منها لكردس يزو sai muka kubutar da annabi Hudu da waɗanda suka yi imani da jin kanmu da ya same su, muka kubutar da su daga azaba mai tsanani wanda muka azabtar da mutanensa kafirai da ita. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. waɗannan su ne adawa sun kafirce wa ayoyin Allah Ubangijinsu kuma sun saba wa manzansu annabi Hudu sun yi biyayya ga kowane mai girman kai mai shishigi marar karɓar gaskiya marar miƙa wuya a gare ta. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود sai ta haɓewa da kora daga rahamar Allah suka same su a nan gidan duniya, kuma haka a ranar alkiyama za a nisantar da su daga rahamar Allah sakamakon kafircewarsu ga Allah maɗaukakin sarki. Ku saurara, Allah ya ƙara nisantar da su daga kowane alheri, ya ƙara kusantar da su ga kowane sharri. samu da أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب من ايكا وسمودا ودن uwansa النبي صالحو sai ya ce, Ya ku mutane na, ku bautawa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin da ya cancanci bautawa koma bayansa, shi ne ya halicce ku daga turbaya ta hanyar halittar babanku annabi Adam daga gare ta, sannan ya sanya ku ku zama masu rayata, don haka ku nemi gafara daga wurinsa, sannan ku koma zuwa gare shi da aikata ayyukan ɗa'a da nisantar ayyukan sabo. lalle Ubangiji na mai kusanci ne ga duk wanda ya tsarkake bauta a gare shi, mai amsawa ne ga duk wanda ya roƙe shi. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب mutanensa suka ce masa, Ya kai Salihu, lalle da, kai mai matsayi ne babba a cikinmu kafin ka fara wannan da'awa taka, kuma mun kasance muna fatan ka zama mai hankali, mai ba da nasiha da shawara. Yanzu ka zo, ya kai Salihu, ka hana mu bautar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta musu, to fa lalle mu wallahi muna cikin kokwanto dangane da wannan abin da kake kira mu zuwa gare shi na bautawa Allah shi kadai don haka muna tuhumarka da yi wa Allah ƙarya. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير sai annabi salihu ya mayar da martani ga mutanensa da cewa ya ku mutane na ku bani labari mana in na kasance akan hujja bayyananniya daga ubangijina kuma ya bani rahama daga gare shi wato annabta to wa zai kare ni daga ukubarsa idan na saba masa ta hanyar kin isar da abin da ya umarce ni da in isar gare ku babu abin da za ku kare ni da shi ban da batarwa da nisantarwa daga yardar Allah ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب wannan taguwar ta Allah ce ita ce alamar gaskiya ta ku kyale ta kiwo a faɗin ƙasar Allah kada ku yi mata kowace irin cuta da zarar kun soke ta to nan da nan azaba za ta same ku فعقروها فقال تمتعوا في داركم ta ayyam, ذلك وعد غير مكذوب sai suka soke ta saboda tsananin ƙaryatawarsu don haka sai annabi Salihu ya ce da su, Ku ji daɗin rayuwarku a cikin garinku zuwa kwana uku daga ranar da kuka soke ta, bayan nan azabar Allah za ta zo muku, domin zuwan azabar bayan kwana uku alkawari ne tabbatacce babu makawa a gare shi, ba abin ƙaretawa ba ne, alkawari ne na gaskiya. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز يا عند امرنا من هلكر دسو يزو sai muka kubutar da annabi Salihu tare da waɗanda suka yi imani da shi, da wata rahama daga gare mu, muka kubatar da su daga wulaƙancin wannan yini na ƙasƙancin da yake cikinsa. Lalle Ubangijinka ya kai wannan manzo, mai ƙarfi ne, mabuwayi, wanda babu wanda ke iya rinjaye a kansa, don haka ya halakar da al'ummomi masu ƙareta manzanni. واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين sai tsawa mai tsanani ta kama samudawa har suka mutu saboda tsananinta suka wayi gari a kife akan fuskokinsu fuskokinsu duk sun ɗamfara da ƙasa كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود kafaru "Rabbahum" ألا بعدا لثمود kai ka ce ba su taɓa zama a ƙasarsu cikin ni'ima da walwalar rayuwa ba, ku saurara, lalle samudawa sun kafirce wa Allah Ubangijinsu, ba za su gushe ba ana nesantar da su daga rahamar Allah. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ tabbas mala'iku sun zo wurin annabi Ibrahim a surar mutane suna masu yi masa albishar, shi da matarsa da haihuwar annabi Ishaq bayan shi kuma annabi Yaƙub. Sai mala'ikun suka ce, Salam, sai annabi Ibrahim ya amsa musu da cewa, Salam, sannan ya tafi da sauri ya kawo masu soyayyen ɗan maraƙi domin su ci yana zaton su فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط يا إندا نبي إبراهيم يا نوان سباسا كيوا قد أم ملكين kuma ba su ci komai a ciki ba sai bai ji daɗin hakan ba ya shiga jin tsoron su a cikin zuciyarsa yayin da mala'ikun suka ga cewa ya ji tsoronsu sai suka ce kar ka ji tsoron mu mu ne waɗanda Allah ya turo mu zuwa mutanen annabi Lut domin mu yi musu azaba وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب matar annabi Ibrahim Saratu tana tsaye sai muka yi mata albishir na cewa za ta haifi annabi Ishaq kuma za ta haifi ɗa shine annabi Yaqub sai ta fashe da dariya ta yi farin cikin abin da ta ji قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب yayin da mala'iku suka yi mata albishir da wannan bisharar sai ta yi mamaki ta ce yaya zan haihu alhali na girma har na yanke ƙauna daga haihuwa kuma ga mijina ya kai shekarun tsufa lalle samun haihuwa a irin wannan yanayi abin mamaki ne wanda al'ada bata gudana da faruwarsa ba. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Mala'iku suka ce wa Saratu yayin da ta yi mamakin albishirin da suka yi mata, Shin kina mamakin hukuncin Allah da ƙaddarawarsa ne? Ai, kamar ki irin wannan ba zai ɓuya a gare ki ba, na cewa Allah mai iko ne akan irin wannan. Rahamar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare ku ya ko iyalan annabi Ibrahim. Haƙiƙa Allah abin godiya ne cikin siffofinsa da ayyukansa mai girma ne da ɗaukaka. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط yayin da tsoron da ya kama annabi Ibrahim na bakinsa da ba su ci abincinsu ba bayan ya gane su cewa mala'iku ne ya gushi kuma labari mai daɗi ya zo masa cewa za a haifar masa ɗa annabi Ishaq sannan annabi Yaƙub sai ya fara jayayya da ‘yan saƙonmu dangane da al'amarin mutanen annabi Lot ko za a jinkirta musu azaba kuma ko za su tseratar da annabi Lot da iyalansa. ان ابراهيم لحليم اواه منيب Haƙiƙa, annabi Ibrahim mai sanyin hali ne yana son jinkirta Ukuba, kuma mai yawan ƙanƙan da kai ne zuwa ga Ubangijinsa mai yawan addu'a mai yawan komawa gare shi. Ya Ibrahim a'rid an hadha انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود mala'iku sai suka ce, Ya kai annabi Ibrahim, ka bar wannan jayayyar dangane da mutanen annabi Lot, lalle umarnin Ubangijinka ya riga ya zo na aukar da azabar da ya ƙaddara masu, kuma lalle mutanen annabi Lot azaba mai girma za ta zo masu azabar da jayayya ko addu'a ba za su mayar da ita ba ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب yayin da mala'iku suka je wurin annabi Lot a surar mutane bai ji daɗin zuwansu ba ƙirjinsa ya masa ƙunci saboda yana ji musu tsoron mutanensa waɗanda suke neman maza da sha'awa su ƙyala mata sai annabi ya ce wannan rana ce matsananciya saboda zatansa na cewa mutanensa za su yi galaba a kansa dangane da bakinsa وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد mutanen annabi suka zo wurinsa da sauri suna nufin yin alfasha da bakinsa kuma dama can al'adar su ce zuwa wurin maza da sha'awa koma bayan mata sai annabi ya ce yana mai kawar da mutanensa daga neman uzuri a gaban bakinsa waɗannan ‘ya'yana ne mata suna cikin matanku ku aure su sun fi tsarki a gare ku akan aikata alfasha don haka ku ji tsoron Allah kar ku bani kunya a gaban bakina shin wai ku babu wani mutum guda ne shiryayye mai hankali a cikin ku da zai hana ku wannan mummunan aikin قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد sai mutanensa suka ce masa, Ya kai Lut, ai ka san cewa ba mu da bukatar ‘ya'yanka ko matan mutanenka, ba ma sha'awarsu, kuma lalle kai ka san abin da muke so, mu ba ma son kowa sai maza. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد sai annabi Lord ya ce, Da ina da ƙarfin da zan tunkuɗe ku da shi, ko dangin da za su bani kariya da na katange tsakaninku da baƙina. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ۖ انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب sai mala'iku suka ce wa annabi lord ya kai annabi lord mu ‘yan saƙo ne, Allah ne ya aiko mu, mutanenka ba za su iya isowa gare ka da wata cutarwa ba, ka fice da iyalanka daga wannan gari da daddare cikin lokacin duhu, kar ɗayanku ya waiwaye bayansa sai dai matarka. Ita kam za ta juya baya tana mai saɓa wa umarni, domin abin da ya samu mutanen na azaba zai same ta, Haƙiƙa da asuba za a hallaka su, kuma lokaci ne na kusa. فلما امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود Yayin da umarninmu na hallaka mutanen annabi Lutu ya zo, sai muka ɗaga garinsu muka kife shi a kansu, saman garin ya koma ƙasa, muka yi musu ruwan duwatsun busasshen yunɓu ya rika zubowa a kansu a jejjere wani kan wani ba tare da yankewa ba. مسومة عند duwatsu ne masu alama ta musamman daga wajen Allah sannan ba su da nisa daga azzaluman shawa da sauransu suna kusa da su duk lokacin da Allah ya ƙaddara saukar da su za su sauka وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط mun aika wa mutanen Madiyana ɗan'uwansu uwansu Shu'aibu sai ya ce, Ya ku mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa wanda ba shi ba, kada ku tauye mudu da ma'auni idan za ku yi wa mutane awo. Hakika, ni ina ganin ku kuna cikin yalwar arziki da ni'ima, don haka kar ku canza ni'imar da Allah ya muku da saɓo, kuma ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda za ta riski kowa da kowa daga cikinku. Ba za ku samu wurin gudu ko wata mafaka ba. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ya ku mutane na ku cika mudu da ma'auni da adalci idan za ku yi awo ko za ku auna wani abu waninku, kar ku tauye mutane wani abu na haƙoƙinsu ta hanyar tauye mudu da algush da yaudara kuma kar kuyi ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar kisa da saɓo. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ragowar abin da Allah ya ba ku na halal bayan kun cika wa mutane haƙoƙinsu da adalci shi ya fi amfani da albarka a kan ƙarin da za ku samu ta hanyar tauye mudu da ɓarna a bayan ƙasa in har ku mumine ne da gaske to ku yarda da wannan ragowar, kuma ni ba mai sa ido ne da ƙididdige ayyukanku ba ne har in ce zan muku hisabi. Mai sa ido a kanku shi ne wanda ya san abin da ke ɓoye da abin da yake a bayyane. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد sai mutanen annabi shu'aibu suka ce ya kai shu'aibu yanzu sallar da kake yi wa Allah ce take umartar ka mu daina bauta wa abin da iyayenmu suke bauta ma na gumaka kuma take umarta ka mu sarrafa dukiyarmu da haɓaka ta da abin da muka ga dama kai mai sanyin hali ne shiryayye mai hankali da hikima kamar yadda muka san ka kafin ka fara wannan da'awar taka to yanzu me ya faru da kai ne قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب sai annabi shu'aibu ya ce wa mutanensa ya ku mutanena ku bani labarin yadda yanayinku zai kasance in har na kasance a kan hujja bayyananniya daga Ubangiji na kuma kan basira kuma ya wadata ni da arziki na halal daga wurinsa wanda annabci na ciki kuma ba na son in hana ku wani abu kuma in je in saba muku in aikata shi don ba na son komai sai kawo gyara a gare ku ta hanyar kiran ku zuwa kaɗaita ubangijinku da ya masa biyayya gwargwadon iko na ba da wata hanyar dacewa sai ta datarwar Allah maɗaukakin sarki wanda a gare shi kaɗai na dogara kuma gare shi nake komawa cikin al'amurra na baki ɗaya. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد kuma ya ku mutane na kar ku bari ƙiyayya da ni ta kai ku zuwa ƙaryata abin da na zo da shi saboda ina tsoron irin azabar da ta shafi mutanen annabi Nuhu ko mutanen annabi Hudu ko mutanen annabi Salihu ta shafe ku gashi abin da ya samu mutanen annabi Lot bai nesa da ku ba ba ku da nisan wuri ko na lokaci da su kuma kun san abin da ya faru da su don haka ku ɗau izina واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi daga zunubanku lalle ubangiji na mai jin kai ne ga masu tuba zuwa gare shi mai tsananin soyayya ne ga duk wanda ya dawo zuwa gare shi قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز sai mutanen annabi shu'aibu suka ce masa ya kai shu'aibu ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da ka zo da shi kuma lallai muna ganin ka mai rauni ne a cikinmu sakamakon abin da ya samu idonka na rauni ko makanta, kuma ba don danginka suna kan addininmu ba da mun kashe ka ta hanyar jifar ka da duwatsu, kuma kai ba mai ɗaukaka ba ne, ballantana mu ji tsoron kashe ka, kawai mun ƙyale ka ne saboda girmama danginka. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط sai annabi shu'aibu ya ce wa mutanensa ya ku mutane na yanzu na sun fi muku girma da ɗaukaka a wurinku sama da Allah Ubangijinku kuka ƙyale Allah kuka yi watsi da shi a bayanku yayin da kuka ƙi yin imani da annabinsa da ya turo muku, to lalle Ubangiji na yana kewaye da sanin abin da kuke aikatawa kuma da sannu zai saka muku a kansu a duniya da hallakarwa a lahira kuma da azaba. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه wa هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ya ku mutane na ku yi duk abinda da za ku iya ta hanyar da kuka yarda da ita ni ma zan yi abinda zan iya ta hanyar da na yarda da ita da sannu za ku san wane ne a cikin mu azaba za ta zo masa wadda za ta wulaƙanta shi a matsayin ukuba a gare shi kuma wane ne cikinmu yake makaryaci cikin abin da yake ikirarinsa don haka ku dakaci abin da Allah zai yi hukunci da shi lallai ni ma ina tare da ku ina jira ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين yayin da umarninmu na hallaka mutanen annabi shu'aibu ya zo sai muka tserar da annabi shu'aibu tare da waɗanda suka yi imani da shi da wata rahama daga gare mu sannan kuma wata ƙara mai tsanani mai halkarwa ta afka ma waɗanda suka yi zalunci cikin mutanensa ta kashe su suka waye gari a yashe a kan kawunansu ƙasa ta rufe fuskokinsu كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود kamar ba su taɓa zama a cikin ta ba gaba gabanin haka, ku saurara lalle an kori mutanen Madiyana daga rahamar Allah wato an tsine masu ta hanyar saukar da azaba a kansu, kamar yadda aka kori samudawa daga gareta ta ta hanyar saukar da fushin Allah a kansu. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين Haƙiƙa mun aika annabi Musa da ayoyinmu masu nuni akan kaɗaita Allah da hujjoji bayyanannu masu nuna gaskiyar abin da ya zo da shi. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru Fir'aun bi rashid. mun aika shi zuwa ga fir'auna da masu girma cikin mutanensa amma sai waɗannan manyan mutanen nasa suka bi umarnin da fir'auna ya masu na kafircewa Allah alhali fir'auna ba umarni ne wanda ya dace da gaskiya ba ballantana ai masa biyayya يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Fir'auna zai jagoranci mutanensa zuwa wuta ranar alkiyama har sai ya shigar da su cikinta wurin da ya shigar da su ya yi muni. واتبعوا في هذه wa ويوم bi بئس dul marfud. sai Allah ya bi su da tsinuwa da kora da nisantarwa daga rahamarsa a nan gidan duniya tare da abin da ya same su na hallaka da nutsarwa cikin teku kuma ya haɗa musu da kora da nisantarwa daga rahamarsa a lahira wannan abin da ya faru da su na haɗuwar tsinuwa guda biyu da azabar duniya da lahira ya yi muni ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد wannan abin da aka ambata a wannan sura na labarin biranen da muka baka labarinsu ya kai wannan manzo a cikinsu akwai waɗanda al'ummominsu suna nan sun yi saura kuma akwai waɗanda an shafe al'ummominsu babu wani gurbinsu da ya saura. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب kuma ba mu zalunce su ba da abin da muka yi musu na hallaka ba, sai dai sun zalunci kawunansu ne ta hanyar jefa su a hanyoyin hallaka a sakamakon kafircewarsu da Allah, kuma allolinsu da suke bautawa koma bayan Allah ba su kare musu azaba ba yayin da umarnin Allah na hallakar da su ya zo ba, ba abin da suka ƙara musu sai asara da hallaka. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد haka damkar ubangijinka da halkarwar kare danginsa suke irin damkar da ya yi wa garuruwan da suka kafirce a kowane zamani da wuri hakika damkar ubangijinka ga azaluman garuruwa kamu ne mai tsananin zafi da raɗaɗi ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حقيقة a cikin kamun Allah mai tsanani ga waɗancan azzaluman alkaryu akwai wa'azi da izina ga wanda yake tsoron azabar ranar alkiyama ranar da Allah zai tara mutane don yi musu hisabi rana ce da kowa zai halarci ta وما نؤخره الا لاجل معدود Ba mu jinkirta wannan rana da kowa zai halicce ta ba, wato ranar alƙiyama, sai don cimma wani lokaci sananne. Yawma ya’ti la ta kallamu nafsun illa bi izni, famin hum shaƙiyu wa sa’id. ranar da wannan rana za ta zo, babu wata rai da za ta faɗi wata hujja ko ceto sai da izinin Allah, mutane a ranar kala biyu ne, taɓaɓɓe wato shaƙi wanda zai shiga wuta da mai arziki wato sa'idi wanda zai shiga aljanna. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق waɗanda suka taɓe a sakamakon kafircinsu da munanan ayyukansu to za su shiga wuta ne kuma za su yi ta ihu suna ɗaga murya suna numfashi sama-sama saboda tsananin wahalar da suke sha a cikin wuta. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد za su dawwama a ta har abada ba za su fita ba matukar sammai da ƙasai suna nan sai dai wanda Allah ya ga damar ya fitar da shi daga cikin masu saɓo cikin masu kaɗaita Allah da bauta wato tauhidi hakika Ubangijinka ya kai wannan manzo mai aikata abin da ya ga dama ne babu wanda ya sai tilasta shi tsarki ya tabbata a gare shi واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ اما ما سارزقي wato ‘yan aljanna waɗanda arziki ya riga ya tabbata a gare su daga wajen Allah saboda imaninsu da nagartattun ayyukansu suna cikin aljanna za su dawwama a cikinta har abada matukar sammai da ƙase suna nan sai dai wanda Allah ya ga damar saka shi cikin wuta kafin ya shigar da shi aljanna cikin muminai masu saɓo. hakika ni'imar ubangijin kaga ‘yan aljanna ba abin yankewa ba ce daga gare su. فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص don haka kar ka kasance cikin shakka ya kai wannan manzo na bacin abin da waɗannan mushrikai suke bautawa ba su da wata hujja ta hankali ko ta shari'a akan ingancin abin da suke kai kawai abin da yasa suke bautar wani Allah shine kwaikwayon iyayensu ido rufe kuma lalle za mu cika musu labansu na azaba ba tare da tawaya ba ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب حقيقة منبا النبي موسى للتافن التوراة سيمتاني سكي ساباني دنگنا دشي waɗansu sun ba da gaskiya da shi, waɗansu kuma suka kafirci, ba don hukuncin Allah da ya gabata na cewa baya gaggauta azaba ba, yana jinkirta ta ne zuwa ranar alkiyama saboda hikimarsa, ba don haka ba da abin da suka cancanta na azaba ya sauka a kansu a nan gidan duniya. Kuma lallai kafirai cikin Yahudawa da mashirikai suna cikin wani irin shakku mai saka kokwanto dangane da alkur'ani. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم innahu bima ya'maluna khabir hakika ubangijinka ya kai wannan manzo zai cika ma kowa cikin masu saɓanin nan da aka ambata sakamakon ayyukansu abin da ya kasance na alheri ne to sakamakonsa zai zama alheri abin da kuma ya kasance sharri ne to shi ma sakamakonsa zai kasance na sharri hakika Allah mai cikakken sani ne dangane da ɓoyayyun abubuwan da suka kasance suna aikatawa babu abin da yake ɓoya a gare shi cikin ayyukansu. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كزرتي أكل لزمتر تفركي مريدتي ya kai wannan manzo kamar yadda Allah ya yi maka umarni ka aikata umarninsa ka nisanci haninsa hakanan duk wanda ya tuba tare da kai cikin muminai su ma su tsaya akan tafarki madaidaici kar ku ƙetare iyakokin Allah ta hanyar aikata sabo lalle shi mai cikakken sani ne da ganin duk abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi na ayyukanku kuma da sannu zai saka muku a kansu ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون kuma karku karkata zuwa ga kafirai da azzalumai ta hanyar yi musu sassauci da nuna ƙauna a gare su don wuta ce za ta shafe ku a sakamakon irin wannan karkata kuma ba ku da waɗansu majibinta lamari koma bayan Allah waɗanda za su iya kubutar da ku daga gare ta sannan ba za ku samu wanda zai taimaka muku ba. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين kuma ka tsayar da sallah ya kai wannan manzo ka tsayar da ita akan mafi kyan yanayi a gefen yini guda biyu wato farkon yini da sa kuma ka tsayar da ita a cikin wani yanayi na dare lalle ayyuka na gari suna shafe ƙananan zunubai wannan abin da aka ambata wa'azi ne ga masu ɗaukar wa'azi kuma abin izina ne ga masu ɗaukar izina واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ka yi haƙuri akan aikata abin da aka umarce ka da shi, na daidaita akan tafarki madaidaici da sauran ayyukan alkhairi, hakanan ka yi haƙuri akan barin abin da aka hana ka, na shishigi da karkata zuwa ga azalumai. Lallai Allah baya tozarta ayyuka masu kyautata aiki, yana karɓar mafi kyawun abin da suka aikata daga gare su, kuma ya ba su sakamakonsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ina ma da an samu daga cikin al'ummomin da aka azabtar da gabaninku ragowar mutanen kwarai masu falala waɗanda za su hana waɗancan al'ummomin yin kafirci da barna a cikin ƙasa ta hanyar sabo ba a samu waɗannan ragowar ba a cikinsu sai ‘yan kaɗan waɗanda suka kasance suna hana su barna sai muka tserar da su a lokacin da muka hallaka azzaluman mutanensu azzaluman mutanen ɗin sun biye mu abin suke ciki na jin daɗi ne sai suka zama azzalumai a sakamakon wannan biyayya وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون kuma Ubangijinka ya wannan manzo bai kasance wanda zai hallaka wata alkarya cikin alkaryu ba matukar mutanen da sun kasance masu kawo gyara a bayan ƙasa kawai yana hallaka ta ne idan mutanen da suka kasance masu barna ta hanyar kafirci da zalunci da sabo. Walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين يا wannan manzo da ubangijinka ya so mutane su zama al'umma guda ɗaya mai bin gaskiya da yayi hakan amma bai ga damar hakan ba don haka ba za su gushe ba suna saɓani cikinsa saboda bin son zuciya da zalunci illa من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين sai dai waɗanda Allah ya musu dace da shirya to su kam ba sa saɓani wajen kaɗaita tashi maɗaukakin sarki da bauta kuma don ya jarrabe su da saɓani ne ya halice su saboda haka aka samu shakki da mai arziki a cikinsu kuma zancen ubangijinka ya kai wannan manzo wanda ya zartar tun fil azal na cika jahannama da mabiya shaidan cikin aljannu da mutane ya cika وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين كما دك وتكسه na manzannin da suka gabace ka da muka baka labarinsu ya kai wannan manzo, to muna baka labarinsu ne domin mu tabbatar da zuciyarka da su akan gaskiya, kuma don mu ƙara mata ƙarfi, kuma gaskiyar da babu shakka a cikinta ta zo maka a wannan sura, hakanan wa'azi ga kafirai ya zo maka a cikinta, da tunatarwa ga muminai masu amfana da wa'azi. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون kuma ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su kaɗaita shi da bauta cewa ku ci gaba da aiki kan abin da kuke kai na bijirewa gaskiya da kare mutane daga gare ta, mu ma za mu yi aiki a kan tafarkinmu na tabbatuwa a kan gaskiya da kira zuwa gare ta da haƙuri a kanta. kuma ku jira abin da zai sauka a kanmu, mu ma za mu jira abin da zai sauka a kanku. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله shi kaɗai ne yake da masaniyar abin da ya ɓuya cikin sammai da abin da ya ɓuya cikin ƙasai, babu abin da yake ɓuya a gare shi, kuma zuwa gare shi kaɗai lamari gaba ɗaya zai koma a ranar alkiyama. Don haka, ka bauta masa shi kaɗai, ya kai wannan manzo, kuma ka dogara a kansa cikin dukkanin lamurranka, kuma Ubangijinka ba mai rafkana ba ne dangane da abin da suke aikatawa, ya san me suke yi, kuma da sannu zai saka ma kowa da abin da ya aikata.